za ki tambaya ta kusa da ƙarshe ita ce shin maye da maye rikice yana iya barkewa tsakanin su in kuma hakan yana faruwa ya kuke warware wannan matsala <laughs> ko ko baya faruwa ma shi maye da maye suna rikici kwarai da gaske wanda zai zama gaba da gaba wanda ya zama kamar yadda kaga kaman a zumunta hmm. sukan irin wannan da damuwa sosai na farko shine maye da maye sukan yi a wadda a kai na ba da ɗana hmm. kai ka ci nama nawa hmm. to kai ma ran naka ba za ka kawo ba <laughs> to irin wannan yana barkewa rikici matuƙa wanda zai ga ya ba da ɗan shi ko kuma matan shi ta ba da mijinta ita wannan kuma saura ta kawo nata ɗan ko mijin sai ta ki sai ya zama rigima irin wannan sai kaga an sa wa mace rashin lafiya ita kuma wadda take da maitan ko da yake da maitan ga rashin lafiya na tare shi ya san damuwan amma duk da za a kai shi ko asibiti ko gidan gargajiya ba zai bude baki ya faɗa ba saboda an a taimake shi sai dai ya shiru har ya mutu wani kuma sai ran da ya dauka ya basu tukun sai su ta sai a zauna a yi sulhu kaga an yi sulhu kenan ne yasa ake cewa a cin tuwon kishi a ramuko to wannan shine ma'anar ramukon su kenan to sau haka wannan babu ne mai kyau ba Allah da yake yi amma an rikice ya kawo su gaban ku kukan sasanta su ko kuma ka sa biya bashin ai ba maganan biya ba dan jarida sai dai mu hukunta su saboda dalili sun ci hukunci ya za ya ce mutumin da Allah ya ba kai kai shi ba mm. ba kai ka halice shi ba ba kai ka sama mashi numfashi ba kuma ba kai kake ba shi abin da yake ci ba ba kai ka ba lafiyar da yake ciki ba hmm. amma ka ce zaka kashe shi kana son ka gaban shi to kaga wannan dole ne muke kama su mu walakanta su kuma mu hukunta su mu sa su kuma mu dauke su a bidiyo yadda kai kuke dauka na hmm. haka muke dauka su muna dora su a duniya dan jama'a su gani irin wannan in ma da mai ra'ayi ko na akida da yake so ya shiga ciki to ya guje wannan in ba haka ba karshen shi makoman shi ko ya zo hannunmu ko kuma ya fada ga hannun halaka wurin ubangiji Allah ya kama shi kamun da kuma ba tuba sai jutan jahannama jahannaman da kuma ga kafan shiga shedan ta za su shiga shine wakilin su Allah ya kiyaye